وبلغني عن ابن shihabin في رجل أصابته جنابة mutum ne janaba ta same shi fi safarin falam ya ji min alna bai samu wani ruwa ba illa kadara ba ya tawabba bihi shi kuma mai ike nema ruwan wanka amma ga shi ba ta same shi ruwanka bai wuce ainihin na alwala ba Kuma bin shi na bin ya tayammamu sa'idan ba. sai ya nufi kafa kyakkyawa mai tsarki وقال ذلك na بن ba, رباح na ابي salama wato matsalan dai tana yawan aukuwa da yi fata da ake tattake ta kalla da wanda zai yana maimaituwa yana maimaituwa ne kuma su ba su faɗi gaskiya da ya taimama a wani taimama ita za ta haɗe masa da alwala da kuntun da janaba قلت لابن القاسم رحم الله ابن القاسم أرأيت المسافرين والمرضى فباني لابار متفيا da marasa lafiya Idan lam yakunu ala wudu'i idan ba ka kasance da azaba ba fa qata bi ka kaga ba ku so sai rana shi ma na saka da shi a'a sanan ne iko yau mutum na gari watan zai kusofi bai ma sani ba yana gari ma za a fi aka dace an yi fi jama'a an yi fi jama'a eh ke shi kenan masu hankali masu hankalin rawuna ko lokaci yan iskan gari ne suka fito kan titi Allahu akbar la ilaha illallah da inda gidan karaya suke suna shirin tun da me da sauran addini tare da su saƙon Allah ya haifa da wa'annan irin wa'in abubuwa don haka su ce kaza shi kenan ma amma wanda ke ganin suna da hankali ce ce ba san ba wanda kafin geography ya tare na cewa Ha, ana ba wani ne ba ai kaza ana ya aku, kaza ya aku. ai me wannan kaga jahilai duk kun bi kun da mu amma dai wannan saƙon ba kai ka ba da za a ake kaza ga yadda ake kaza ga yadda ake kaza shi kenan zama da babu addini ta zai rage da gudu ba Allah ba Allah a ce abu da ake cewa kaza ce ga yadda yake aukuwa wannan nan da ake cewa kaza ba shi ne ba babu shi ni na gano yadda ke. kamar misali ya subhanallah wannan kallon irin wannan abun kamar misalin yadda za wasu je su yi karatu saboda kawai an ce kaza ce sun suka da su ga yadda cin haushin masu karatu wada. duk karatun da suke suna karatu ne yau ba wannan abin malamin garin mu bai san shi ba Allah ya kai mu gida wannan abin kaga malamin garin bai san shi ba Allah ya kai mu gida yana dawowa ka in ban da ya rufa ya tambara i menene ya mayar da malamai jahilai zai na san shi ne zai zama malamin karatu ne da aka yi shi da niyya to haka har boko ma ana zuwa a yi shi da niyya shikenan daga zara aka ce maka zafi ne in ya haɗu menene in ya haɗu ga sai a yi kaza in aka kai martaba kaza za a yi ruwa sai ce ka gani amma ka san jahilan gida sai su ce wai Allah ne yayi jahilan gida wai jahilan gida ba laman zaure ba mashkilan ba sai karatu ne ba hmm. ban ji ba yanayin na Najeriya. To. Yanayin za yi ka shuru kamar ni da ba. yanzu ko za ce, ai da wannan bokan ce sai ce ai kuskure ne, kamalu lillahi yanzu. wani matsalar sama ban ji ba amma dai bari wannan magana tana da mai bari dai in na samu lokaci zan bincika inda kuka tsara magana ta ina ji ban ji wani to ta hanyar ne ban ji ba Da a yi ruwa na ambaliya to yau to gobe a Kalau untuk kwana uku nih. kwana wajang kwana uku mu Allah kai mu gobe sai mun je gona ruwan ya same mu wajen in gada ta balle mu kwana gada maduna ce za ta durme ta durme muna Hmm. hmm. sai <laughs> Allah ya kawo shi idanun ta haka nan al'amarin yake zan ga mutum ya yi karatu da gayya ne yana gano wani abu ai shi ne eh, abin yadda oke abokar aljazairi ya sai mutanen nan kamar kwasan kwasin da ake maka wanda bai san burodi ba kullum zai ka ɗauki burodi ka ce masa Allah ya yi nan nan sai ya je inda ake alkama sai ga inda ka yanko alkama inda ka shafa ta inda ka niƙa ta aka ba aka yi burodi ce amma dai ka maka ne ka ce Allah ke yin burodi to na ga inda ake burodi to shi san alkaman halabar burodin iya alkaman shi ne yake da kafan a kan kafan sai alkaman to kuma dawa mutane kaɗan suke jirgin gaskiya ne fa gaskiya ne fa ilimi ya ce kaza إذا لم يكونوا على ضوء على مي على وضوء nan da ya yi ne wannan maganan iya sai na fila shi ne da an ga yanayi ya canza ko a yi sallah an yi kwasofin shamsu a shekarar da aka kusan sallolin ba ba sai aka koma gidan rediyo sai aka zana raba laidoji wanda ke da kuɗi zai sayar gilashi yana kallon ranar ta nan jajawo a matsayacin gari shi kuma ga wasu laidoji aka dinga rabawa ko sai ka halin da ah, ta ga ta ga ta wannan madan ni ma gani gada aka dinga tsoye tsoye maimakon a lokacin hankali ya tashi a koma masallaci a nafula ai salatul khusufi ba a yi ba illa na jirka yan wa'anda suka kuma ba wani yawa gare su ba wasu su koma tv ana kallo ga tadi lokaci kaza ga ba mai duguri da transaction ah, ga mutane a gari ba suna buje guje a kasuwa amma jami'ai sun shiga sun rufe kasuwa, ga menene kaza shi kana shi da zama tsaki ga bangon fa yana kallon duniya magana izini Najeriya ba ta tafi ba kama wannan suna tafiya ga shi ma ba su da tsarki sai da ku so bai ce ga inda ya kamata su yi إذا لم يكونوا على وضوء فخسفوا بالشمس أو بالقمر هل كان مالك يرى أن يتيمموا ويصلوا صلاة خصوص كما قال لا قال لا أحفظ من مالك فيه شيء يجب أن حدث قوم مالك ba من wannan ولكن أرى ذلك سيدنا جاي كبات لهم ni a wuri na naga ya kamata sai ya halatta gare su su yi taimaman nan sai sallah ku sofi qala min ƙauli malik man ahdasa khalfal imani wanda ainihin yi hadafi a bayan liman fi salatul idaini a kalla idi qala la yatayammamu kana bin sallan imam kai ka ba ka gubi nan da nan ka ka kai taimama in mutum na bin na sallar idi abin nan ɗinsa ya karye ba zai taimama bai bishi saboda jam'i la ya taimamu wa qala maliku la yusabbu rajulu ala al-janazati la ina daga ina da aka ce ina zuwa min kauli maliku man a khalfa al-imami fi salatul idaini ku kala ne ala ba la yaqim la yatam la yatayammamu ba yatayammamu jalla ya zaka ya kafa zakar mutai kaga la yaqimu la yaqimu kenan أو قال مالك لا يصلي الرجل على الجنازة بالتيمم متم بزي يصلى الجنازة إلا المصاحف الذي لا يجد الماء قال وقد كان لا يرى بعثا أن يتيمم من لا يجد الماء في السفر أين باب ليه وأن يتيمم من لا يجد وانت بيسموه بعث في آيات يتيمم آه. عفوا Ba kada kana layara ba a ta yamma ba balla ya ji dulma a fi Wanda bai samu ruwa a ta zai bai ita yi mamma sai ya basal basafa. Sun da zai karatun Kur'ani. Ya shafa a Kur'ani. Wa ya kada ya yana nuna mafi yayyancin wata fiya suna yawa da Kur'ani su. Idan duk da mata samu mutum ya karanta abin da ya sauƙaƙa. Hmm? akwai ibada akwai ibada tare da ibada suke tafiya yanzu ka kai misalai an yi tafiya sai dai ta hira nan a hira nan ko a dai aka je sai dai a taro nan a hira a taro nan a hira wa qala wa qala maliku fil musafiri maliku yayi a matafi la yakunu ma'ahu al-ma'u yatayammamu bi al-musafiri la yakunu al-ma'u ma'ahu ba ainihin babu ruwa tare da shi ya mamu zai yi taimama ko ya kara a hezbahu ko ya masu masafa wato lajini kafin a aika idan marra bi sajadati a ha zai yi sajada kana na yasjiduha ya ga kawai ko misalin yanzu wancan magana na adam mm, wannan namcewar Ah, za a yi ruwa daga ina zuwa ina duk ba da sallan kadara an yi ba ga kuwa saboda zuna ba kashe 'ya'yan jama'a da eh, wanda ba su da ke da kashe jama'a ba ta ban hawa ba ba ka san sauka ba eh, ya cancanta musu sai a ce me yake da wani tsufa na ne aka yi duk jama'a ma za ka ji jama'a